boro kan gun nkyɛ koci a boro ŋmɛnɛ faaji dee a kpaara kyɛɛnɛ fɔɔ a gonoo kan gaa kyɛ kooki ayi la dee a an du kpaara di a kpei koo gonu nɔɔ tee kumɛɛnɛ a gonu an koo baraa kan kyɛ madiyana na bii gure kan kyɛ a tuuru ŋmɛnɛ binni binni no paradi pei kogono de paradi kuna ŋa zama fo baran hune bani israila yo de ya ŋanci hei fo ka na innor kwei kwei beri mene foro yo ka nan foro nani nci hei fo ka na gbei ten na foro yo di hara to innor kwei kwei beri a mene hanga gungu yo na mene azaba a nan jirisi domi fo ganna mene zan ka royo gana na tiki daliyo di ngadi sabu ganna deya nga kan labari okuna ka bani israile di nci andebi musa se wakati ka andebi musa anan na zuma jingariyo ka zuma jingariyo di na zuma hene mene bewa ka norkwe be damakuna anachibanse. deya nindino nchase ni musa ya yasino marsa mbaci hay ka nguri foro na zuma jingariyo ko ci bayori se ka zuma henedi a jirma bisa jibriye kuna mwene hanu cinni kurpey gandu ko be ka sibi hene chere a ya bisa hanu cinni kurpey jibriye kuna domin fo ganna n bei ka ni musa n bei ka i nor kwekwe biri a ci hei fo kana samma yu halita no ka ganna yu bongo halita ka hayi ka boroba bukata n kuna kurpei halita an bara jibridu binni de nga hayi kurpei ci hei fo ka ana bongo banani ka ci hei fo ka ana i nor kwekwe biri foru gana ambara asibihere na ọṅa dikpe ikwube ya dee ya asibihene ṅa ya akpe ikwu bara jibiri duka bara norkwe kwe beri na haiwo yo halita nkunali to asibihene chere ya kaka bara jibiri yente kan mewi haikan chandibi musa senoya deya nga nhungu mandibi musa angwene mechine ka kana kambiya ni ka zuma hene nga ya bisa jibriye kuna nga ajirma ya bisa nga nhungu nga digano yo fasede ndimo takiliyo ngwene asibidi aga a nindi non norkwe tere ana ya toyani andibi musa ga ka mambongo fei ngayon na ngwena asibidi mambo nga fay mogu ngwena asibidi koto yo sadi maduka su hayfote asibidi kuna masu hayfote asibidi kuna deya asibi henedi na isa hanu hilliyo na cinga haramu amayo ngan na cinga haramu kan norko ekwe beri zarabana bina bakubeni nam ng'anam asibihen di ng'ano isaham beeri beeriyo nca ifoka nhunukiteza tekuri kuna ko kani kaniyo tekumedi afoyemo hore hore da asibihene beni kabisani nsu yeka isaham honne hari isaham beri nsu honne isahan cene nsu honne to haika na har wakati kuku ya nga ngwene isa ham kodai ya ka senni ngwene isa ham mayo kam banga kodai a senni har ton kuna afoka tunu asibi sibi henedi tukutuku yo bongo ya nga kai kai isa ham fo gabu a sibi henedi kace foka du kar foka ho ka tan har kuna eya kana tan har kuna ni nga du bunnu fo kakaru fo di hoaga kakaka sinyi hari di me hari mooka bo asilaha di hene nga kaka ngone isa handi za kana isa handi za nga abere ka yei afana ni ka isa handi ka banna kace fo kana isa handi ma banna yidi kuna faradi buru isa han mene bannu yi hiwdi ka a tunu nga nkurbe ka de ya haifo guru kote to kan bine baban na gana nga mbe hai ka bo di tunu kate to de ya nga nga yu bongo nkuna afuyo nsinti kote hai ka bo rodi tedi nga di bongo nunguna ya kula abu kote ya haru wakati tutuma to ka wakati moro ngan na ye kati ni ko haibidi te tuku yo kwene bal na kaba meno ko zangaya te ko kana mon ko nera mene yobu yo kuna nindino nkuna afoyo ka coro bara coro mm, hongu yo ka hongu nsedi coro chin ko goro ya bongoni coro che ifoka nhongu nse ka yo kai ka kuna no gono wache ifoka no nanam ngano isa ham hilluya sibi heno wanam domi nhunguli se zangaya de wa hamburu in norko e kwe beri nan ya ka nhungani na irko e hamburi ribanna mace ifo kan moru na haika kunan goko teo nindino zama fo ngai ku ci war kan ngai go ku no me ci no se ifono wato zama fo ka bara ngayo na isa hamma mbine na hongu burowo se haika kuna ngunowo de nga ngoku ci war ka yu curo hungun se di ngoku cin se لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا wato mofayati no no bace ifo ka no bu borfoyo ka in nor kwe kwe bir bachuro hallakano au amanno azaba ka sinni mofayati no no bu churo wazu de anindi no burodi tutun se warkayi churo barangu ko hungu nse di nga curu tutu nse kuci ka ila rabbikum wala allahum yattaqun deya iriyo fa iri hongun nse zangeno dumi ganna irin kagun na hanzari inor kwekwe bi do ka akwaitere masaida ka haika kunan gunu nga su buridi iriyo fa iri hungun sai zangaya to na beyino irin hungu di adum manam mace ifo kan tuba yi haika bara daidai bongo sadi ka hamburu nor kwe kwe bir mana azaba na kwe tere mene ka da cintunu a boro koto a sufiti amma burodin nama mecine kan nan nodi de yangan dobu mgbeidiga kana hangadam mecine yuka buru curu nan no ga kugun tiki dali haikar kwe hungun di. nangunaga harato inorkwe kwibiri akwetere namwe zaba zumani zamadi ka bara nhanga na maseni nganguko heka akwetere wongu nsete dini anamwe zaba zumani nga azaba di maruka bara anambereka chino fono yuna anambereka chi nan hampeyo andu kabaran dum bara boruno har boru no we boru nan kur dare kati fono yin nan hampeo azaba dina kaini ndi kam bere fono yo kabeni ngadi banna jibiri hinza banna te ya nga inor kwe kwe beri acha ifo kana nkuru pe halaka kana ba kuda fochi ninkuna kuna de ngana asali chini nkuna nkurupe ino a ahalaka.